zauren VOA. Wannan shi ne shiri na ƙarshe daga ƙasar Ghana, kuma za mu tashi ne a inda manyan baƙinmu ke amsa tambayoyi da mahalarta zauren suka yi. Ga malami na gaba zai ambaci sunansa da kansa. Na gode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Dulgu. Ina neman tambayi Alhaji Gado fusi na Fadama yana butun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu kuma john ramani mahama ka duba cikin ghana record shi ya bamu 1140 megawatts ga miliyan light tonanado na nado danko akufado da bawumiya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa idan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kama muna cikin dum har wa yau me suka yi game da batun light sunana alhagi gadon fusga na fadama in ka tuna wannan lokokin da muke ta kara kamar ina kashin mu cikin dufu mutane na mutuwa eh yazo yazo ya fusi ya fito yake kamar ya wani amnuwa mana ka dumfe wasu kinye naman na sauran kasi su haka yake muna fa sai shugabannin mu suna ke kama don mamma wasu kinye naman sauran kasi ga naziri na zamne nan tare da suka ki naman sai sai muka zo manyan mu suna na kufa da suka ke no ba batun wani kara megawatt da abubuwa ba it's about finance kudi kun kinye kudin nan kake sauran kaci ina za a samu kudi batun kudi ne lokacin ka duba Najeriya game da kansu irin basin da suke bin gana game da batun gas Najeriya gas yana zamne da muka zo mun solve wanga problems duka shi yasa dan wani na so ya san kaman ba lokacin nan batun kudi ne sauran eh, wata shida na kufa doko a ah, ba umiya ba ti ba he's not a president ba ba ba president ba ne sunana alhaji halidu abubakar eh, ina son tambaye abin ga alhaji nazir eh, yanzu da mamman ya zo ya yi shekara wurin shida kenan don yana vice ya yi shekara kamar biyu da yankai akan da shi zama president ya zo kuma ya ci zabe shekara fudu ya kara kai to yanzu da yake so ba mu ga abin da yi wannan lokaci ni dai ni ban ga abin da yi ba amma yanzu gan da zai zo ga wani ne abu zai zo yi domin in da ya zo at least ya kamata ya cire gwamnatin shi cire eh, ministers kamar wurin shekara daya da sauransu sannan kuma bayan shekara biyu kuma ya kamata ana lokacin zuwa zabe cikin shekara biyu nan menene John Mahmoud zai yi muna cikin wannan shekara biyu Alhaji Muhammad Nazir Said ba abin da John Dramani Muhammad zai yi farko shine yaki da cin hanci da rashawa. Kuɗin nan da ake shiga kwatakunku kuna ta yawo kuna ɓanna har mutum ya ce wai a aure goma a yi menene wannan duka shi zai kwace a taimaka wa talakawa abin da zai yi farko kenan in an samu an kwace wa'annan kuɗin sai ga cin gaban gana, kamar yadda da yake sarauta ya yi cin gaba kai ka zo ka ce mini yau wai wani vice president ne ba president ba amma da kai za ka min lissafin John Muhammad ka gwada min lissafi na vice president shi da wanda ya yi president ba ka da wato kai da kanka baka san abin da kake ciki ba kenan a'a ka yi min wai shekara shida shekara fudu abin da ya bambanta John Dramani Muhammad da duk waɗanda ke sayawa shine shekara fudun nan yana da experience ya taba yin sarauta ya san yadda ake tafiyar da sarauta cikin shekara fudu don Allah ya so ya yarda zai cika alkawalin da yi kuma misali cikin abin da muke ciki nuna ƙwarewan shi kaga da ya fara ya cire fatin shi aka cire wato representative of party aka cire wato wanda za su tsaya muna parliamentarians ya kare ya cire vice president yanzu yana jira zai launch manifesto ba wa kuma an ba shi tun ba yau ba hawa yau ma vice president kawai bai ya cire ba saboda shi abin da ke gwada zai fi shi sauri yayi yayi abu bai kyau ke assalamu alaikum sunana lukman isa na fadama um, na ji according to laws in ghana the president in ghana ya kamace ya cire ministers shi wasu from parliament da yake fatin ku ba ku da representation cikin parliament kuma ka nuna cewa ndc da npp nan duka mu yi washe da su saboda um, ba gaskiya ba adalci da ba ba kuma in kuka zo because ba ku da representation cikin parliament kun cire ministers cikin wayan ga party ina so understand ya za ku yi da wannan lamari eh, so bai affect promises da za kuke so kumuna eh, sunana alhaji kamil hussaini muhammad na jam'iyyar movement for change danwa ya tambaya tambayansa na game ga mu ba da parliamentarian kuma in mun zo ya za mu yi don constitution gana ya gwada about certain percentage of ministerial appointment ya je parliament kuma mu ma mun san wannan doka kuma mun tun gwada mutanen gana kamar mu za mu zo mu yi unity government ne unity government ne ana so a ga kamun ludin kowa ai ba a gamuwa a lalace kuma ndc da npp akwai na kwarai cikinsu dole in muka zo mun tankaɗe mu ga kamun ludin kowa na wanda ke cikin kuma akwai independent parliamentarians ina faɗi yanzu kan mu zo yau mu da kai ba mai fassar mafarkin bebe don saboda ba a yi zaɓe balla a san suwa ke parliament da za a daidai su ba amma mu a kuzishin mu ne na kan in an fi zaɓe mun samu independent candidate independent candidate su zo mu tankaɗe bo npp da ndc shi da kanshi ya sani ai duk gana yau sun mun ci zaɓe don ndc da npp kamar rawan aigawa ne a je gaba a komo baya ne ba abin da aka samu cikin 16 years 16 years kai mulki ba abin da aka samu ciki shi yasa mu muke kawo sabon rawa a zo a bi mu da iko Allah great transformational plan da ya zama GTP nan ya yi aiki kowane dan ƙasa ya samu amfani ciki. Kamar zako da ka aika na ƙarshe minti. Zako eh, da zan ba mutanen gana ne mutanen gana yau yanayin da ƙasa ke cikin katutu na cin hanci da rashawa da aka gani da na MPP da na NDC. Don yau in ka ji radio station duka da TV station suna challenge ne da ɗan uwayensu. Wanne ya fi corrupt, wacce shi ya fi corrupt, to shi a gwada mu shugabanmu tun da yake da wannan ambition ya zo ya zama presidential candidate har yau ba wanda taba samun wani abu da gare shi don shi ke gwada kiwa kamar ya zo da haske ne tunda benin sun yi wani sun watsa da party biyu an kawo independent presidential candidate ya zo ya win the power yake kai benin ta ci gaba kowa ya ga irin gine-ginen da ake yin benin mu ma haka za mu kawo da iko ubangiji salamu alaikum sako na karshe ne abun da nake so ne Ghanaians su sani His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia inda ya zama na mabiyin shugaban kasa mai taimakon shugaban kasa vice president kenan cikin wannan position ma ya kokarta ya mana ababe da dama da ma ya fi lokacin da ma John Dramani Mahama ya ke vice president don saboda abin da nake son fari yau yan mu da da suka fito arewa suka zo suna azaka in ka je madina yanzu za a kwamishin ma ina ta ma invite ka kaki wurin kwana wurin koyon aiki akwai waɗanda ma ka zabe su ma za kan da ake kira ya lolo ba su singa mun odo dewa ka zo ka ga mata ne make rikira ba su singa suna ran da si siyasa an da leadership ba mu miya kenan vice kenan ma ya kokarta ma presidency ina son kamun dan wannan ga ya fadi maganar karshenci lokacin da John Mamman yake vice abu guda kada muke so ya ke muna ya taimaka a tamas gidajen da ya gina duka ba su ba su credit ba sun ki amana tamas wai john mama john mama john mama in ka kira mutumin ndc duka batun john ne an manta da tamas kuma shi ya aikin nan da dama sunana alhaji gadon fuzga na fadama alhaji muhammad nazir sa'id wato daraktan sadarwar bangaren zango na ndc na farko shine mu kira eh, eh, yan uwayenmu lokacin zabe ya kan nan in ka duba wancan zabe mutane takwas takwas da aka kashe wurin shida cikinsu yan mu ne na zango duka hatsari da ke zuwa na zabe wato kamar mu ne ake sa wa target akan haka nan za mu yi kiran jama'a duka baki daya mu tashi tsayin daka mu kiyaye kanmu kada irin wanga abu ya kara faruwa bayan haka nan alkawari na jandamani muhammad kamar yadda ya saba cikawa in Allah ya so ya yarda zai cika wani alkawalinsa akan haka nan dukkan mu baki ɗaya kamar yadda muka saba yi mu tattara baki ɗaya mu jefa ba jandamani muhammad kuriya jandamani muhammad da ndc su komo su share muna awaye Masha Allah baki ɗaya muna muku godiya da wannan lokaci da kuka samar mana muka zo muka yi wannan muhawara muka tattauna da ku ko kuma waɗanda kuka zo kuka tsaya kuka saurara kuma muna muku godiya a nan zan dasa aya a cikin shirin na zauren VOA sai wani karon ni ne na Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa a huta lafiya. Madalla Ridwan Muktar Abbas muna godiya kwarai da gaske. A yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Fiona nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.